kuma al'ibana an asuli diyana wata karatu sun yi karatu a cikin littafin yau za mu yi karatu ne a cikin littafin arradu ala shubu hati an da al-qur'an al-karim fihi akhta'un da fatan Allah subhanahu ya mana jagora ya dora mu akan daidai kuma masu albarka wannan wata sulsula ce ta saba'in da uku a asalinta wadda ainihin darun hadith ya yi akan arudud al'ilmiya na daga ciki rabi da aka yi akan mutajilawa na daga ciki rabi da aka yi akan yan shi'a alaƙa'ida al harifa. an dauke su an yi rabi a kansu to wannan ita ce silsila ta saba'in da uku ta waɗannan rubu da aka yi wannan rabin zai magana ne akan shubha ta waɗansu da suke cewa akwai kurakuran na hau a cikin harshen ko a cikin alkur'ani bayanin ya gabata abin da ya sa muka sa wannan littafi ainihi domin mu karanta shi ne yanzu wannan harka ta magana kan alƙur'ani ta yi yawa cikin mutane an zo da sunan ƙara ƙaso ko ƙur'ani zalla ko abin da ya kama da haka ana batar da mutane to na daga ɓangaren da ake tabawa shine wannan ɓangaren kurakuran da ake cewa an samu a cikin alƙur'ani amma ba tafi kai kan ƙur'anin ya ka fara idan aka yi karatu malamin suna suka yi karatu sai ake ai an yi kura na hau wanda mun faɗa wannan tsohuwar al'ada ce da dabi'a saboda da suke fada da suna to amma ne da suka je barbara ko masu da yake suna tararwa an yi karatu da aka wanda ya karatun sai ya kai in ya ɗabbaka karatu sai wanda karatun ka bai ya kai zai masa gyara to kuma karshe sai zama to shi ne yi kuskure to ta wannan bayan garan aka fito na taɓa jin wani yana wata magana yana cewa wai da tsakanin umar profesa wai ina kurakuran na wancan alkur'ani da nake abin dariya zo ya nuki haƙori an gane to kuma haka wannan fikira fikira ke ta ta dade akwai ta wannan ƙasar don na tuna sun suna yi a atl mu kan an fara sa mana irin wannan shubhar cewa kawai suna ya ja tun da qur'ani ne ya faɗa mun da qur'ani ya faɗa amma wannan tabbata ya saba kaidar na hausa muna faɗa an fahimta to amma min san karatu da aka yi daga 18 zuwa 2020 wannan ba ƙaramin fage aka yi ke wani karatu da da ka abubuwa suna da bayyana wata amma tabbata wancan lokaci akwai da daga cikin da an sa mana irin wannan tunani ku yi haƙuri ba don komai ba saboda ko karatun larabci muka yi zalla karatun larabci shi muka yi zalla firamare secondary junior secondary junior secondary karatun mu na diploma karatun da digiri na farko da na biyu a da duk larabci muka yi saboda haka kuma muna cikin waɗanda sun ni'imtu da laraba 'yan saudiya sun karanta da lokacin akwai da isa bilmiya tsakanin ƙasar najeriya da saudiya akan ɗauko su can su zo su shekara biyu nan sun karanta wa na samu malamai da sun karanta da ni 'yan ƙasar saudiya sun a firamare su malam ali al-zahrani malami na ne a qur'ani bayan malami na na gida akwai sun shan hadaf da sauransu yadda tun muna islamiyya sun karantar da muna sakandare an sami wanda suka karantar da mu da su wani malamin muna ta shi ma'azuba dr abdulrahman a suhaini suna nan wanda sun karantar da mu muna sakandare da haka muna jin larabcin ne bil asara sannan makarantar mu ba ma da hausa ba ko ma da malamin su islamiyya da muka yi ba dan najeriya ba larabci ko da yake larabci daga mutanen sudan sai mutanen mauritania sai kuma yan bisira sai kuma mutanen sauri a sakandare mun samu irin wannan gasar har da mutanen pakistan wanda suka zo ba sa jin hausa kwata-kwata da aka dole kawai kai larabci da aka mun sa maka ma wani yanayi kai larabci ya fi maka sauki akan ba kai hausa to da aka gaskiya muna jin larabci sosai da aka muka zo ana karanta qur'ani tun da bulariya ne mun ga mun yadda qur'ani ne ya faɗa amma dai ka'idar namu a nan an kauce an gane to yanzu abin ya sake dawo to da ka dole a samu alwayin islami ba kuma wani ne zai ke wannan ba sai mu ƙwararsu lafiya wajji ina gaya muku gaskiya duk wani wanda yake ake jin sunan sa addini ba addini ne tallatawa ko yake ba kai da ban ba hannun suna ba dukkan mutum cewa cewa ne yan kasuwa ne ina ba da mu da wallahu a'lam da haka wannan littafin na ga ya kamata mu karanta shi a samu wata harfiya wadda akalla an samu wani kokar ƙoƙo wadda insha Allah ku za a daga shi a cikin a wannan kutai bangaren da aka sa arrabu ala shubha bi anna al-qur'an al-karim fi akhbar nahawiyya rabbi akan shubha da ke cewa a cikin qur'ani mai girma a akwai wasu kurakurai grammatical errors na nahau to wannan za a tattauna wannan hadisi ga abubuwan da su ne rusul akhlaq awwalu man awla bi shubha waye da da'awar wannan hadisi al-gharad min ash-shubha me yace manufa al-quran hujjatun ala qawaid an-nahw lil-'aql shi qur'ani shine hujja akan ka'idojin nahw ba ka'idojin nahw ne hujja akan qur'ani ba القواعد النحوية متأخرة عن القرآن الكريم ذاك سنشوى قائد النحو سنزول بعد القرآن الكريم والمتقدم حاكم على المتأخر وأن في كبار فيه وفي جبار لم يورد يورد هذا الاعتراض لم يورد هذا الاعتراض فصحاء قريش وبلغاؤهم على الرغم من عداوتهم الشديدة للإسلام من فسيحين na ƙwarishawa su su kawo waɗannan ƙalubalen ga alƙur'ani ba haka nan masu balagar tare da cewa suna da adawa mai tsanani da musulunci da ƙur'ani amma sun kasa su kawo ba wannan sai nuna wani ya kawo daga rashin bai abu na shida da za mu ji a wannan misala kalamun arabi wasi'un la yumkinu li hafatu bihi shi zai ba laraba maganganun su magana ce mai fadi ba da zai ce ya iya kewaye ta gaba وقائل ما زعم أنه خطا إنما خالف المشروع هي كرأة داخل شيء ويكسكري دني ها هو يا دنيا تابع لدير الشغراء رضي الله عنه وشيكو كل أبو بيدي شغراء سنجم دير موسى انا. أقال رسول بإذن الله أبو بيدي شغراء وجم دير رسول بإذن الله أقال إلي الخطيب من المعرفة هو الإنسان abin da sai wanda da wanda suka kasance shi ne gari amma abin da kowa ya sani wannan ba sunan da gari an gane to da haka wannan da yake saba abin da laraba suka sani to shi abin da suka sani din ko kowa ya sani ba shi ne ilimin da zana so a bayyana mutane da yake shi ne wancan abin da su sani ba a sanar da su shi ma daidai النقطة السابعة لا يحكم على كلام العربي بالصحة أو عدم لا يحكم على كلام العربي بالصحة أو عدمها إلا أئمة اللغة باقوة كي هكوشي شيء وأن مغانا دلالة ما تبغى لا يبدي بشي هكوش كريم في من يما لما اللغة مثلا حتى العربي أبناء تفض نكر شيء شيني الخلاصة وكلالية مغانا دمانا شيء زي كاو ainihin bayanai akan shigohi kuma in yi rajin su sha wanda ya muraja wannan littafi lajinatul hudud al-ilmiyya li dalil hadith bi ma'bar lajina ce wani kwamiti wannan yana nuna mana aikin tare mu rage yin aiki tare wannan ya kawo fikira wannan ya kawo wannan ya kawo to lalle za mu fitar da wata abubuwa masu da aka yanzu da ka rubuta artikal kai kadai gara ku haɗu kai da mutane ku rubuta za mu fi samun authentication nan da saboda social tsada ta zama an gane الرد على شبهة أن القرآن الكريم فيه أخطاء نحوية وأن يربوتا وأن بيان شين محمد العمور نفس الشبهة كان نفس الشبهة دي. wani daga cikin masu wannan tunanin kinta yadda in muslimuna anna al-qur'an laysa mujarradu tuhfatin adabiyyatin bashariyya bal mu'jizatin adabiyyatin ilahiyya musulmi na da awarta shi qur'ani ba wai kawai wata kyauta ce wata tsaraba bace ta zo wa dan adam ta adabinsa al'adunsa da gargajiyarsa bal mu'jizatin adabiyyatin ilahiyya a wata mu'jiza ce wata ainihin adabin balarabe wanda yake daga wajen ubangiji wato shari'a lakin haza liddi'a'u la yatawafaqu ma al-haqa'iq yace sai dai wannan da'awar ba ta dace da abin da yake tabbas ba fal qur'anu alladhi bayna aydina yace wannan qur'ani da yake gaban mu yahtawi ala akhfa'in nahwiyatin wadiha jalila sun ya kunshi waɗansu kurakurai na nahawu wanda suke bayyananu jaliya a sarari da kulli man ya arifin arabiya da duk wanda ya san harshen larabci ثم بدأ بسبب هذه الأخطاء فسرد ثلاثة عشر خطأ بحد زعمه أدعورت أليا ورسا sai ya kawo kurakurai goma sha uku ya ji waɗannan duk kurakurai to ala haddi kawai da bari bashar akwai ka'ida tana cewa kafa bil mar'i fakhran an tu'adda ma'ayibu alfahari ya yi shirka cin kudakudan ka aka kirki wani daidan zage ne kirga kuskura ba zai a shekai da aka yi kirga kuskuren ka kai ya yi ka alfahari a gani. ta yanzu duk cikin qur'ani a fiye da dubu shida a cikin kuskure uku sha uku kawai kai ya kamuwa bai kamata kai magana ba idan akwai hankali idan akwai insafi idan akwai adalci to sai dai mutum mutum shine in kai masa abu na ta ɗari idan da ka ba da mutum su duk kai ba mutum ke an gani min haƙauni na daga abin da ya kawo faɗar Allah qalu in hadani la sahiran surah baha 63 faɗar sa in hadani to akwai kira inna hadani ba za ka ce inna hazaini ba an gane sura ta 20 sura fuqaha aya ta 63 asali in din hafafa ne min sakila idan ka ita kuma in din ta zama mukhaffafa min sakila a ka'ida ana tana aikin tasba kenan sai mu ce in hazaini kamar yadda za mu ce inna hazaini kamar yadda ta zama in hazani to abin da ya koyi da su su kalli yan din kafar fuska ɗaya kawai dan misali ne zamu bayar dan mu rusa su tunda farko sai suka kalli yan din a aikin ta na in mukaffafa na sakila ba su san kan zo yan din mukaffafa na sakila ta tashi daga tauki ta koma ke wani aiki na koyewa in ai ma kenan in ka ce ma ha zai ni yanzu ka fada kai za ka dole sai ka ce ma ha za ni da fa'ira sau da kace ha zai yi to ka ba su wuce a ɗaya ne kawai mukaffafa ce min sabila da aka dole kai masa nasu ba ta da fuska ta yi amma idan ka ce in eh, ha za ni to tana ɗauka wannan fuska tana ɗauka wannan tana ma ɗaukar wata dan za ta zama shafiya ko in eh, a matsayin sharadi tunda in na cikin huruf huruf an gane to saboda haka yanzu suna so da takaitaccen sannin su da aka ce karamin sani uku ne suna so su kama yankin su saka ta a wani komadu su matse a gurin amma sun manta akwai takan zo nafiya takan zo shafiya takan zo jazima takan zo kaza duk sun manta da wani ko kuma ba mu sani ba dan ba ta sun sani an gane to dan haka wannan isa suke kallon ta fuska ɗaya suka manta sauran fuskoki to a lokacin kuma da aka ce abu yana da yalwa to ana tafiya zuwa ga mai yalwa ne a baro da yake da kunci dai shi mai yalwa yana ɗaukar mai kunci amma mai kunci ba ya ɗaukar mai yalwa kun gane magana mai yalwa yana ɗaukar mai kunci amma mai kunci ba ya ɗaukar mai yalwa da wani ka saka shi yana zai shiga ba zai shiga ba yanzu misali masha Allah ga malam masha Allah ta barkalla. ko yanzu idan aka zo aka ce eh, ga wata kujera da zan zauna aka ce zai zauna aka ga zai zauna da an gane to wannan shi an gane haka nan wa qawluhu sun kawo fadar Allah da ce lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وأنا غير ما كنت يا ربنا وأسلمنا farko da yake lakinin rasu a sun so suka saboda suna ganin lakin ta istidrak sannan nan da yake wal muqimina sala al muqimuna sala to san da yake lakin rasikuna fil ilmi wal mu'minuna to to kenan nan dan ne yasa da yake wal muqimuna sala da sai wal muqimina sala da haka san lakin din mukhaffafat ita ma daga lakin ne an fahimta to ya kai haka ba san akwai sauyin musulmi ba cikin magana an gane ya lalace, larabci yakan zama to abab tam yakan zama ababu nisbi ko a hakiki nisbi wato ababin ya zama to da abin da ya gabace shi da wannan ka ɗauke su karfe guda ko kuma wanda kamar ka ajiye shi kuma ka ɗauke ta magana ko da ka ɗora ta ma ka canza maka usuli ni ne ne kaza lalle kuma na abba yi kaza ma'ana ni da ma da abin yi karba amma na su sai na ne sai na karfafa yanzu na canza wasu lokaci an fahimta to sai suka ce kuma ya sake cewa wal mu'minuna billahi wal na zakata me sai wal na ba ko wal atina zakata kuna fahimta da abin nan to da haka suka ce nan ma an sami abin nan ila gari zalika wannan aya tana cikin sura ta suratul nisa aya ta 162 ila gairi zalika min al-amthila da wani wadannan na daga misalai awwalu man awrada shubha farko wanda ya fara kawo wannan tushiru al-masadir ila anna awwala man zakara anna al-qur'an al-karim fi akhbar an-nahwiyya huwa Theodore Nolde sunan sa kenan Theodore Nolde an gane shine sunansa karka ga wannan sun rubuta nun waw lam ya ka ha ka dauka nole zaka a nolzek karshen sunan nasa ph an gane fi kitabihi tarihul qur'an a launin littafi nasa tarihul qur'an to yanzu ni ma nayi wani abu guda ce fi kitabihi tarihul qur'an na tarihul qur'an ne ma nan wani ya dauki fuska biyu ko sai fuska daya dole ya ce fi kitabi tarihi alquran ko na ya ce fi kitabi magana ta kwana tarihi alquran huwa tarihi sai zama sabar ne na mutalam an fahimta to su irin wannan bai ba ta gane da kan kace fi kitabi dole sai ka ci tarihin alquran sai zama to bai ne da mutum ya da mutum mudaf da an gane faqala al-jabun yace تتغير الأشخاص النحوية أي الضمائر يوسف أشخاص كنا لكم ضمير ان أنجاني وضميري أتكين عرش النحو سكن سويا من وقت لآخر في القرآن لقول لك تزوى نوكة شعال القرآن بطريقة غير مألوفة وغير جميلة سواء تحنيا دود البعثابة ليس بكم وبعد الجوبة ليس بطريقة أجمل بأولي دقل الجوبة وما في الجوبة غير إلا في الشرائي yanzu ya ce daga ba a saba ba kuma ba mai kyau ba wani daga mai kyau zuwa mafi kyau mu abinda a wajen mu musulmi duk abinda qur'ani ya kawo mu shine mafi kyau dan me kaidar Allah nazzala ahsanal hadith da haka duk abin da ya kawo kowanne kyau to shi yanzu yana cewa gair ma'lufa wa gair jamila da haka laysa bi tariqatin ajmal tawarihul wafa wanda ainihin wato eh, suna juya kamar abin nan na mutuwa eh, wani abu da yake faruwa za ka zo ana lissafi ta ce ihda wa shiru. ko ihda wa shiri a ce warid wa shiru. sai ka tafi isnad wa salatu. amma ihda wa salatin in ka ce ihda wa salatin yayi amma afka ka ce ihda wa salatin an fahimta to a eh, su irin wannan ne ba sa fahimta dan da zaka ce ihda wa salatin sannan ka ce wa salatin saboda ne kai wa salatin ko ba wa su ba ba su karbawa wa mimman na daga cikin wanda suka irin wannan shubha John Roton min al-asfa wasu jeri da ya kawo kurakurai wanda ya da'awar cewa kurakurai ne a Qur'ani wa minhum shakhsun yud'a newton hair shi ma wannan wani ne wanda ya faɗi irin waɗannan zakaran nassan da zai auren nahu mai shubha ya faɗi wannan nassan da muka kawo a baya a matsayin misali da shubha wadda zai ce akwai kurakuran nahu a cikin alkurani wasara da ba da musala ta ashara misalin ya kawo misalai sha uku bayan wannan idda an na fiha akhfa yayi da'awa kun yana cewa da'awa kuma da'awa ce cewa akwai kurakure a ciki dan ba gaskiya bane wa amma ma warada an ibn rawandi wa ghairihi min al-arab wal mutaqaddimin abinda izo da aka samu daga ibn rawandi da wani daga cikin larabawa magabata da waɗanda suka gabata wanda suka ce akwai kurakuran nawa cikin larabci a cikin qur'ani fa hiya shubahun ukhra wannan su ma shubohi ne nasu na daban ba waɗannan bai algaru ne da shubha me yasa suka kawo wannan shubha me suke nufi albarru min hadhihi shubha huwa at-ta'am fi al-Qur'an al-Karim sana su sa'iba al-Qur'ani wa annahu laysa wahyan min 'indi kuma ba wahyi bane daga Allah wa min samma at-ta'am fi din al in ka samu damar ka soki Qur'ani to ka samu dama su kan musulunci لأن القرآن هو المصدر الأول لمعرفة الإسلام لأن القرآن شيء مصدر متى تفرقوا متى تفرقوا تفرقوا المسلمين لأن قلت أن يوم قال قادوا نبيه ورزيه متى أنا سكت بأنا أبو بني لأن إمك بل سكت بقرآني to lallai sun dauki hanyar rushe musulunci kuma sun yi amfani da jahilcin mutane da san sani ko da awar sani ya sa suna jefa musu shigoyi kuma suna karɓa yanzu duk saba duk wanda ya saurari rabi ko mai da jawabi da masu suka yi akan tambayar da kabiru gombe masa ta takwas a kan. فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يجب به يا سنشوا حروب kuma wadanda suke gabansa jahilai ne zalla saboda me ya bar muhallin liza ya tafi wani wuri ai maganar da ake kaurace aka ce ka bar gida lafazin kaurace ba fala ta karabu hunne yake ba fa ta zilo hunne yake bai aka katsa da ke fa ta zilo hunne ita ce kalma ta farko ka tafi kalma ta biyu kuma ne maka kabbara to a ce kaga jahili ne har da jahilai sai suke sani suke tabarin kaɗin masu an fahimta saboda kalmomin guda biyu ne ba ta nufin sa a cikin mahiri sannan ce wala ta karabo kohon to in ka ɗauki wala ta karabo kohon da kai constitution wani hukunci a kai aka ce to shi fa ta zulu wani ya za ka da shi ya za ka Allah ya sa kun fahimta to don haka da yawa na kan faɗa mukan saurare su ne ba don wani abu sai dan idan ba mu saurare su ba to ba za mu iya kuma kunyata abin da suka sallata shi amma in ba haka ba komai a cikin sai ba ta lokaci ba ta lokaci ne kawai a ciki an gane to da haka wannan ita ce babban manufarsu wata ya cimma raddu ala hadhihi shuba min janibai insha Allah za a yi raddi a wannan shuba ta bangarori guda biyu al-awwal bangare na farko na fi fikrati ayyuja da akhta'un nahwiyyah fil qur'ani min al-asas kwata-kwata ma sun asali mun kore tunanin cewa za a samu wani kuskure a cikin alkur'ani kwata-kwata mai mata so ba a ce akwai kuskure a cikin alkur'ani magana ce ma da basu taso ba a sani bangare na biyu bayanul an kulati lati za'amu anna fiha akhba'un nahawiyya abin da suka ce akwai kurakuran na nahawa a ciki za a zo ya musu bayani su ne basu sani ba an gane aljawabu an shubha to ga jawabi ga amsa akan wannan shubha hadhihi shubha zalla yurajiduha man la ilma lahum wala fahm waɗanda ba su da ilimi ba su da fahimta ba su gushe ba suna tallata wannan shubha suna maimaita ta sawa'un kana min zanadikatil arab daga cikin zindiƙan larabawa ne aw min al malahida ko waɗanda sun wuce gona da iri a cikin addini aw min al mustashriqin ko kuwa nasara ko kuwa daga waɗanda suka karanta addini ba dan addini ba da kiristoci saboda duk suna haɗuwa su collation fa hiya shubhatun da'ifatun wahiya shubha ce mai rauni wanda gidan giza giza ya fi ta ƙarfi shi ne wahiya ta tadullu ala dha'fi aqli qa'iliha wanda ke nuni ga raunin masu faɗi, wa bahalati fahmihi da kuma ainihin bucewar ku kalli lafazin bahala ai ko ta kalma mai kama da ita a larabci ko laraba suna faɗan wata kalma ita ce bahala amma ba da bahala din ba da wata kalma wace Eh. in muka ce a shehu ba'i ba'ala ba hamz alif mamdud lam ta marbuta a wannan zahala din abin kawai da za ka yi haɗin za ka ɗauki ka sami alif alan najara ba'ala tsakantaccen abu ke an gane to yanzu gashi wannan larabci ne kalma ɗaya ce waɗannan laraba suna ta zahala waɗannan suna ta ba'ala yanzu idan qur'ani ya ce ba'ala sai ka ce kuskure in ka ce yace zahala sai ka ce ai da'ala ai sai ka ce ai kuskure kun fahimta an fahimta wa sayakunu al-jawabu anha min iddati wujuh amsar za ta kasance ta fuskoki da yawa alwajin al'awar fuska ta farko alƙur'an hujjatun alal qawaid lal aql qur'ani shine hujja akan ka'idodin larabci ba larabci ne hujja akan qur'ani alqur'an karim masdaru min masadir al-arabiyya shi kansa qur'ani matsama ce daga matsaman larabawa ko larabci da haka wani abin ya zo sai an koma cikin qur'ani a samu shi sha'anuhu sha'anu kalam al-arab al-qudama shi qur'ani sha'aninsa kamar sha'anin larabawa ne tsofaffi na data bal huwa arfa'u masadiruha bal shi qur'ani shine masdari mafi daraja ga harshen larabci فقواعد اللغة العربية تؤخذ من القرآن الكريم لا تقاعد قائد الله نفسي أنا ساموس لكشين قرآني من جرما والمصادر لا تحاكم إلى القواعد سوق مصادر باهو كيستارس زواجا قائدوجي بل القواعد تستمد من المصادر سوق قاعد قائدوجي سواك تروس لكريم لكا مصدر إنك تضرب يضرب sai kace zarban ko kace darbun ko ضربا darbin ai ba darban din da zarbun din da zarbin din ai ba mazdar bane mazdar nan da ke masa zarban akwai dalilin da zai sa ce da shi zarban inda ke masa zarbun akwai dalilin da zai saka ce zarbun inda kace zarbin akwai abin da zai saka ce zarbin A sabanin zaraba ya ifrim waɗannan af'al dole wannan ya dau Hata wannan dole sai ya ne ya dau rufa wannan dole sai ya dau jazma ko kuma fahimta to da haka yanzu ke da ka'idoji ana mayar da su ne zuwa ga masalin ba masalin ake dawo da su kan ka'idoji ba da aka yi ce lalaka in ka ga dama sai ka ce wa ake kalla a ce wane ya yi kama da wani ko ba ko da ke na ka ce baban wani ya yi kama da shi an kaskanta uban ne an daraja san ko dan aka kaskanta aka daraja uban duk sun yi an kaskanta su Allah ya sa ku gani da ka yanzu ka zo kana ta wai kana so ka ce Qur'ani ki an samu kaidar Qur'ani a cikin larabci to yanzu kana kaskanta larabci ne kana kaskanta Qur'ani yanzu ka daraja larabci ne ka ce a samu ka'idar larabci a cikin ne al-Qur'ani to ka daraja larabci kenan ka darasa na hau. amma lokacin da kake shi a samo qur'ani a cikin nahu to yanzu ka kaskanta nahu ka kaskanta qur'ani kamar yadda kake da yi kama da ubansa a uba yi kama da ɗansa an fahimci. amma kun ga wannan maganar ma da muka faɗa da Hausa in ba wanda ya karatu shi ma ba zai gani sai ga tumi a cikin ranar ce uba ya kama da ɗansa an fahimta amma ka ko ba haushe mai hankali shi a yi can ɗaya da gaji ubansa wai suka ce wa man yushabih abahu fama zalam ga ba taba cewa man yushabih ibnahu ba sai da ce man yushabih abahu duk abin da daga kasa ake tashi a tafi ina sama ba daga sama yiwu kasa fal qur'an wa kalamul arab hakimun ala an-nahw yace qur'ani da kuma maganar larabawa na da can tsofaffi suke yin hukunci akan nahwu وليس أنه حاكما على القرآن أو لغة العرب القدماء أو لغة ko amma ba nahu ba shine alƙali akan Qur'ani ko larabawan da abin da suka faɗa ba wasu kaidoji da aka zo aka sa na nahu wanda sai da larabawan suka lalace dan kada a sami uzma da abin nan su shiga cikin larabci shi sai aka sauya aka ce a sa kaidojin ko ba ba mutuwa aka ba wani yake tambaya mana mutawaffi da aka ce da shi Allahu rabbul alamin sai ban barbaya ce Allah ya mutu shi tambaya yake waye waye ya mutu ya ka ce Allah saboda tambayar da yayi kaida ce kenan al mutawaffi fa'il ya isa inni mutawaffika sai da fa'il da maf'ul bi yana Allah huwa mutawaffi to ya tambaya man al mutawaffi bil kasr fa'il ya ka ce da shi waye ke kashe mutane Allah to da amsa daidai ce ko ba daidai ba to amma abin da yake nufin shi ko yanzu ba da don an gani zai waye ya mutu sai aka ce Allah shi tambayar sa abin da yake nufi kenan amma abin da ya furta waye waye ke karbar rai kaga an ba ni amsa daidai da abin da ya faɗa amma ta bayyana gare shi sabanin shi kuma abin da yake nufi to yanzu laraba kenan ujuma ta shige su da aka yi maza a jiki larabci an fahimta to shi ne aka zo fasa sa ƙa'idar na hau fa'idi a yi masa rufa مفعول به أي مثلا مفعول به مفعول ما هو واي واي بقى مثلا نصبع واي أمر فعل ماضي أمر فتح مضاري أي مثلا أي مثلا ضمة zai yi amsa masa jazma aka za ka kawo wannan ka'idojin saboda ne saboda wanda bai kantaji larabcin ko ya tsotse shi inda ya kamata ba kada ya je na kurakurai yana so ya ce waye ya mutu ya ce waye kashi ko waye waye karkarai an قال الفراء إن تفسير قوله تعالى الإمام الفراء بيبين تفسير فدر الله ديش على أبصارهم بشارة البقرة السابعة والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر سيكي لألا يتو على أبصارهم جشاوتهم أنقاني إتي asali da sai ce wani shawatun ala absari shine asalin magana ko amma da ba ke nauyi ba ta yi nauyi to da haka nan shine shi sai imamul farra ce wal kitabu shi ƙur'ani a arabu ya fi larabawa sanin larabci shine balaraba wa akuwa fil hujjati kuma a wajen hujja ya fi komai karfin hujja mina shiri fiye da waka inda mawaki ne yanzu haka zai kawo maganar wa gishawatun ala absari an gane ya kawo na cikin ma'anin qur'an juz'i na farko shafi na sha wa qala suyuti imam suyuti Allah ya digan sai amma al-qur'an fa kullu ma annahu qira'a bihi jazu al-ihtijaj duk abin da zo aka ce an karanta qur'ani da shi to ya halatta kafa hujja da shi a harshen larabci sawa'un akana mutawatiran am ahadan wannan abin da aka ji karanta qur'ani da shi ya zo ne mutawatiri ko ya zo a har ko ya zo sha wa qad asbaqa an-nas 'ala al-ihtiyaj bil qira'at ash malamai gaba su ne an-nas anan ba ya buta ne ga magarin malamai gaba da su na akan cewa ya halatta a kafa hujja da qira'a shadha a harshen larabci fi mithl zalika al-harf bi 'ainihi a cikin irin wannan harafin a karan kansa wanda su larabawa suna fadawa na abu wanda yake sabani وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلاف بين النحاة ما لن الأسيوم يدي أبند نفدا نتوى أنا كما هجا لقراءة شاذة. بل سوّن سافاني بعد أكادم ما لمن نحو أكوان يا كوانا أتيك لتاب سالك تراه في أصول النحو للسيومي شابه لك تند بكر إذا تند تبس قال ابن خالوي رحمه الله ابن خالوي الله يتقن سيتي قد أجمع الناس جميعا على أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أصح مما في غير القرآن لا خلاف في ذلك ما لم يكن الشيء duk wani abu da ya zo na doga na harshen larabci a cikin alkur'ani to ya fi kowace kowace ko me aka faɗa irinta ba a cikin alkur'ani ba ya fi wanda qur'ani ya fi shi fasaha gayatul nihaya ya faɗi wannan cikin littafin gayatul nihaya juzi na farko shafi 237 da bugu ya tuluwa. shafi eh, na farko shafi na ɗari biyar da ashirin da tara fa idza kana ulama'un nahwu idan malaman nahwu ya kasance asbahu ala jawaz al-ihtijaj bil qira'ati ash-shadha sun hada kan ya halatta kafa hujja da qira'a shadha a cikin nahwu kama baluka bil mutawatira to ne take faɗa ga qira'a da take mutawatira ce wanda take annabi tun daga zamanin a har yau an gane to kenan ta wannan fuskar wannan shubha ta su ta tashi daga aiki alwajhu usani fuska ta biyu annal qawaid an nahawiyyah mutaakhiratan an alquran alkarim su kaidojin nahwu sun zo bayan qur'ani ne ba qur'ani ba su suka fara zuwa sannan qur'ani ne zo ba ballantana ce za a dora su akan kelin nahwu معلوم أن قواعد النحو دونت بعد نزول القرآن بعقود من الزمان كل جارة وأن يأتى دونت دونت أنقاني ƙa'idojin nahau an gawana su bayan wasu gwamman shekaru bayan zuwan wahayi fala ya zuzu an yi hakama ƙur'anu bi ƙawa'ida duwinan ba da hubi uku da aka bai halatta a ce za a hukunta ƙur'ani da ƙa'idojin da an sanya su bayan saukarsa da gwamman shekaru yanzu misali yanzu idan muka zo sai aka ce ga wata doka yanzu da canza. ai ba a jarraba neko ko da san ba a neko yanzu ne ake neko da waye kake gabanin na sse ma ake gabanin na majalisi ake an fahimta ok now sai aka zo kai takardar ka irin wancan ce sai mace sai ka kawo takardar neko ko kai ta wuce ka ta wuce ka ba a yi maka adalci ba ka ce kai na ka zai amfani ba sai ka kawo na waɗannan kai dan karni sittiniya sab'iniya a ana nema abin da sai yan karnin menene eh, ishiriniya suka yi shi ai bai ma adalci an fahimta to da haka ka'ida tana hawan abin da ta riga ne and above yanzu ka bar waɗanda aka haife su gabanin 1991 in aka ce sai sun kawo takardar haihuwa irin wannan ta eh, ta wadda ta ainihin ko ta census population population commission haka ce sai sun kawo wannan ba haɗa su da aiki ba a haɗa su da aiki to da aka kawo kasar da yake akwai barkatai a ciki ta ga gashi na sai a ce sai an kawo da yawa suna zuwa suna ƙarya sai sai mutum an shi an yi shi jiwa sai zai sa jiwa ya shekara ashirin yana aiki yanzu ya ci gaba da yin aiki ya tare mutane gurbi tsawon shekara ashirin saboda ka'ida sai ka shekara sittin a rayuwar sannan ka yi ne ka yi ritaya to ya yi wannan shekara ashirin da an zo duba wannan dinsa dole ba mu ruwanmu da cewa ba za a ce to ai ga lokacin da ya fara aiki ba takardar haihuwarsa ita ce za ta hukunta shi yanzu tunda hukunta ce dole sai ya kawo ka ya kawo muku declaration of yadda ga kotu kun ku yadda ba an fahimta to da haka doka tana hawa abin da ta riska ne wanda ya wuce ta kotu ta girme shi ko ya girme ta to da haka qur'ani ya girme kaidojin na hawa an fahimta to da a dawo da qur'ani a ce koma sai yayi daidai da kaidojin nawo to ba yi qur'anin adalci ba fala yajuz an yahkama alquran bi qawaid tuwila ba'dahu bi uqud wa ja'alahu mu'tamadan fi tadwinha alayhi kuma in su kaidojin nawo ma an sun da za a yi qur'anin aka bayar zama mai madogara wajen kawo kaidojin bal yuhakamu an-nahw bil-qur'an yanzu abin da za a yi shi za a hukunta nahw ne da qur'ani ya annahu mutaqaddimun alayhi saboda ƙwar'ani ya riga yi na hau alwajin ustari fuska ta uku an na Allah azza wa jal kan ta hadda al'araba an ya tu bi nufi ashirin sori bibiri bal bi nufi suratin minu balai a tarihin ƙwar'ani Allah ya ƙalubalanci larabawa cewa in kun isa ku kawo kusan mutum ƙwar'anin nan kai surori goma ma daga ciki kai sura ɗaya kawai daga ciki ba su ba to idan waɗancan da aka haife su tun ba shaidan yana dan kawai ba su iya kawowa ba sai yanzu ya zama dan birni ya waye wa min ba da aula an yastakhriju khata'an wahidan minhu idan da haka ne da sai sai abin da sa ba za mu kawo ba saboda wannan qur'anin ga kuskure a ciki da zai za mu kawo kuskure irin wannan eh, ka je sai ka je wajen defense in ana defense a jami'a musamman na da doctora PhD ah. kawai wani shi abin din shi shi shi external examiner din kawai kuskure ɗaya ne sai je kuma ka tsaya da shi me yake da wannan litafin naka duk kurakurai a ciki kuma kuskure ɗaya ne aini abin kunya ne ma ga sunna da kan wannan takardar ta in ba ka gyara wannan kuskura an yi wa wani haka ya ce wallahi ne duka mun yi da salafai an fahimta to abin da ake cewa shi ne waɗannan abubuwan idan da akwai kuskure a cikin alkur'ani to da waɗancan larabawa na farko su zan fara gano sai su aikata kurani shi abin da yasa ba za su kawai da zama da akwai kurakurai iri ba, to amma ku tsira wa ma'lumun shiddatu mu'adatin li rasulillahi sallallahu alaihi kuma an san tsananin adawa da suke ga manzo Allah wa qadim an dinihi da yadda suke kange tare mutane gaban a shiga addinin da yazo da shi bi kulli ma utu min quwwati da duk abin damar da aka ba su ta karfi wa bazlihim kullama tamakkanu li yadhuru li yadhuru bihi aw yushawwihu suratahu da yadda suke iya kokarin su da duk damar da suka samu dan su cutar da manzo Allah su sallam dan su bata abin da yazo da shi su bata sunansa farakibul hasatu sun sun dau duk wani mataki da za su iya bi dan su bata manzo Allah su sallam wato abinda za a ce ala da suka haƙura shine hatar ayana ce hatfa an ta yi ko lau sabara da lamata almaqtul hatfa an shine wannan alfuto duk wani abu da za su dan su iya fatar qur'ani su baci manzo Allah su baci musulunci sun yi amma ba su taba cewa da kai abu musulun na hawa ba saba an gane wa dhaqu bi anfusihim min sadri hadha sun yi ainihin kyauta da da kawunansu da rayukansu don su tsare mutane gabaran wannan addini da haka har yaƙi suka yi suka yaƙi manza Allah aka kashe waɗansu daga cinsu aka ribance waɗansu wata amur rasula sallallahu alaihi wasallam bima laysa fihi sun tuhumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da bai aikata ba walam yadhkuru anna hadha alqur'ana fihi akhta amma duk abin da suka faɗa din ba su taba cewa qur'anin na akwai kuzakurai a cikin sa ba li yabtilu dinal islam dan su bata addinin musulunci wa yanqudu alkitab alladhi jaa yatahaddahum bihi ya zamanto sun kalubalanci ta hanyar warware wannan littafin da shi manzo Allah ya zo da shi yana kalubalanta su da shi yana kalubalanta su da shi su ce a ai littafin ba ingantacce bane saboda ga kurakuran nahwu a ciki ya saba ka'idar laraba ba taba yi ba an gane to da haka dai wannan shubha din taso shubaha ce wadda ba ta da wani asali ba ta da madogara insha Allah haka za mu ringa daukar za mu ji fuskokin malam anan ya kawo fuskoki guda goma mun ji guda uku Allah ya dararci na gaba za mu ji fuska ta hudu da kuma abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara za mu ji kuma insha Allah a yau nan ma za mu abin nan lokacin mu da aka ware ya kare muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muke yi Allah ya ba mu ilimi mai amfani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in